Dan adam da kuɗi. Masu sauraro, Assalamu alaikum, bar kanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, sunana Ahmad Abba. Shirin namu na wannan mako zai leƙa ne jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. inda a makonnin baya kamfanin mai na kasar nnpc ya yi shelar gano danyen mai a karamar hukumar alkaleri da ke jihar bayan sama da shekaru 20 ana dakon madalla wannan dai shine karon farko da ake tabbatar da samun albarkatun man fetur a wani yanki na arewacin najeriya a wani mataki da ake ganin watakila zai iya fidda wannan bangare na najeriya kunya To ko ya zuwa wani lokaci ne ake tsammanin fara tallata man na arewacin Najeriya zuwa kasuwannin duniya? Dr. Isa Muhammad Tahir, babban darakta hukumar neman ma'adanan ƙasa a jihar Bauchi, kuma masani a wannan bangaren ya ce akwai sauran bincike. Wato akwai abin da ake kira oil in place, wato tarin man a cikin rijiyar. To akwai kuma abin da ake kira recoverable reserve, wanda gugarka ka za ta iya ɗibo maka. saboda akwai bambanci tsakanin tarin mai a rijiya da kuma wanda ka za ta ɗibo maka shi ma daga rijiyar mm. to duwaye na abubuwan yanzu abubuwa ne wanda suke a gaba dole sai an bincika ke me za a sa gaba shine karin bincike a san me yawan man a san wani irin mai ne saboda kamar yadda ka sani yanzu na ji daɗi da ka ambaci venezuela ka ambaci saudiya yanzu man irin man saudiya da na venezuela iri ɗaya ba ne shi yasa za ka ko a kasuwar duniya kuɗin za ka ji an ce brent crude kaza ne sai ka ji an ambaci wani nau'in crude ɗin kuma shi kuma kaza ne kuɗin su ma ba ɗaya ba ne saboda bayan an fitar da man ɗawainiyar da take ciki na refinery ɗin man ma na tace shi yakan ba shi farashinsa wannan abu ne wanda dama can koda ana an shekara ɗari ana neman mai to dole a ci gaba da wannan binciken kwangilolin da suke cikin hakan wai ya wuce da ake ɗauka kuma ana samun alheri to amma duk inda akwai alheri fa akwai fitintunu. To sai dai kuma yayin da ake murnar samun wannan arziki da hangen nesan yadda za a ci gajiyarsa, rotunni na cewa 'yan kasuwa da masu kiyasin zuba jari da kewa wannan yanki na bauchi tsinke na haddasa matsaloli kamar yadda malam sagir ma da kishira mazaunin garin bauchi ya tabbatar. to yanzu nan boci ma baki za su zo za a samu ci gaba yankin za su samu ci gaba sai dai kuma idan ba su yi ba za su zama bayin bakin nan wannan bakin za su zama musu bayan su me kuke me me yasa kuka nan kun ga wani abu ne mai tada hankali yawa akwai domin manyan moto manyan mutane suna zuwa da manyan motoci suna sayan filaye a wurin kaga karshen ta su yi kamfanoni su yi wasu abubuwa su ɗauki mutanen gun aiki ah. kaga baki sun zo gonakin nan da filayen nan daga hannun mutanen wannan wurin da aka gama na ake sayan su daga nan ne saboda gonar mutum ne ba tafi dubu ɗari biyu uku ba wani ya zo ya bashi miliyan biyar jikinsa yana rawa dama bai saba ganin kuɗin ba zai sayar yana zaune darajar wannan gun za ta kai miliyan ɗari ya dinga ci ya yana da wannan wurin na wani to kaga me aka yi dama yankin arewa maso gabar shi ya fi talauci a najeriya sai dai kuma a cewar kwamishinan yada labarai na jihar bauchi wato dr ladan salihu tuni gwamnati ta samu wannan labari kuma ta ɗauki matakan da suka dace to a yanzu haka gwamna ya bada umarni wa dukkan sarakuna da kuma shugabanni da suke wato sassan da ake wannan al'amari da su sa ido su tabbatar da cewa 'yan zumudi da 'yan kwashi kwarab ba su shigo ba kawai sun darzazo don su zo su sayi gonaki ko kuma su sayi koramai ko kuma su je su sayi wasu filaye waɗanda za su zauna su yi kaka gida saboda suna tsammanin in an zo mai yiwa za a kai ga haƙan man fetur a waɗannan filayen a ce za a ba su diya kuma gwamna ya yi jawabi yau da ya gana da sarakuna ya gaya musu cewa ɗaya bayan ɗaya a sa ido a tabbatar da cewa irin waɗannan mutane da za su zo rana guda kai tsaye don su shiga su ɗebi abin da suke gani kamar gara basa a hakan bai yi ba da sa ido ga dukkan abin da zai kawo tashin hankali ko ɗaga haƙarƙari tsakanin dukkan waɗanda suke waɗannan sansani da masu aikin man fetur. To koyaya su kuma al'ummomin wannan yanki da ake tonon albarkatun na man fetur ke ji da samun wannan arzikin na ƙarƙashin ƙasa kuma menene fatansu? Ga dai ra'ayin wasu a hirarsu da wakilinmu Shehu Saulawa. Suna Abubakar Mustapha, ya eh, alhamdulillah lalle ni hakika mazaunin gurin ne kuma aifafen gurin. kamar bangaren makaranta yaran mu dai kullum suna suna karatu a gindin bishiya ne kuma in ruwa ya zo hakan nan duk dai ba da za a yi karatu haka sai dai a haƙura to shine mun kan koka musu su ma sun ce mana in Allah da su yi mana kowa muna tura a gwamnati ma ciwon gwamnati ma ta ce mana insha Allah zato ni ne Isa Ladan waɗanda ke zamne da wurin da ake tonon man nan na ah. yankin Barambu ana ce idan man ɗin nan ya samu za a yi muna ta damu a gurin tashin nan da za a yi muna wato za a yi muna na wulaƙanci ne to mu kuwa ba ma fatan haka mu kanmu da muke faɗan haka ɗin muna ce a'a mu bar nuna cewar wulakanci wannan ko da yauce ma dai mu riƙa yin addu'a Allah ya kawo muna mafi alkhairi ga ciki sunana Ibrahim Adamu eh batun mai tamkar mu ce a cikin tafin hannun mu yake tunda cikin gonan mu ne duk mutumin da yake arewa ci gabansa ne mu haka muka aje muna da state sha tara a arewa yan boko manyan suna faɗan cewa ana musu gori amma yanzu an zo garagare na wannan gorin za a bari tunda an samu mai a arewa halin da ake ciki dai yanzu masana da ƙwararru kan muhalli na kashedi da a yi hattara domin kaucewa matsalolin gurbatar muhalli irin waɗanda aka samu a yankin Naja Delta da ke kudancin Najeriya. Malam Abubakar Jibir masani ne kan muhalli da gurbatarsa. Wannan man dai zai iya kasancewa ah, ba fa'ida ba ne saboda asarar da za a samu tana da yawa. Kaga duk al'ummar da suke wurin nan manoma ne suna noma wake suna noma gero suna noma dawa. suna kuma ci da kansu lafiya lau ba abin da ke damun su to amma ran da aka ce an fara ɗiban man nan akwai gas da yake fitowa wanda ake ƙonawa ana kiransa gas flaring yana bata yana gurɓata da yanayi yana bata gonaki yana bata mutane yana bata ruwan sha da yake cikin ƙorami da rafi su kaga wannan abin zai kawo illa sosai in ba tun sanda aka fara ba a tabbatar cewa wannan gas din da ke fita maimakon a kona shi a kille shi yadda za a rika wasu amfanin da shi don aka yi haka ba za a samu ba za a samu barnar da ake gudu ba to sai dai kuma baya ga wannan matsala ta yiwuwar gurbata muhalli a aikin na tonon man fetur wasu rahotanni na cewa an fara samun takaddama tsakanin al'ummomin da ke kan iyakokin jihar bauchi da gombe kan mallakar rijiyoyin man da aka fara tono da kaso na musamman da gwamnatin tarayya ke baiwa al'ummomi masu arzikin man fetur. Wannan in ji gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad na bukatar samun yanayi na fahimtar juna. Allah ya kawo mai, Allah ya kawo gas. Kuma bai kawo su ko ina arewa ba sai Bauchi da Gombe. Saboda aka kar wannan daɗin haɗa mu faɗa. Na ji labarin akwai wa'yansu wayanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakanin kuma na roƙo mai martaba da shi da takwaransa mai martaba sarkin bauchi su haɗa kai ga cewa wannan bai kai kace na ce ba bai kai a dambe akan abin marmari ko kuma abin farin ciki a tsakanin mu ba zaman lafiya yana da kyau saboda haka da ni da ɗanina kuma abokin aiki na ɗan uwana gwamnan gombe da mai martaba sarkin bauchi da mai martaba sarkin gombe mu tafi wannan iyaka mu zo mu ja layi mu ga cewa daɗi bai zama mana masifa a tsakanin mu ba. Shi ma dai a nasa matsayi gwamnan jihar Gombe wato Muhammad Inuwa Yahaya ya ce ai babu dalilin wannan takaddama domin in ji shi joyin biyu ɗan juma ne da ɗan jumai. Hasali tsakanin Bauchi da Gombe ɗan juma ne da ɗan jumai. gwamba ma daga waje ta fito saboda haka tsatson mu ɗaya ne abin da yake faruwa shine zaman yau da gobe wai zama a maciya shi ya haɗa kare da garbi faɗa mu ba za mu yi faɗa ba arziki Allah ya kawo shi kuma duk inda aka bincika aka samu ni na tabbatar ba zai zama to sanadin faɗa tsakanin jihar bauchi da jihar gombe gwamna zai zo ne saboda ya karfafa wannan zumunci jama'a suna damun To masu sauraro a nan kuma wannan shiri ya kawo ƙarshe sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu cikin shirin da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Radio France International musamman Shehu Saulawa daga Bauchi da editan mu Bashir Ibrahim Idris. Ahmad Abba da na gabatar nake mana fatan alheri ku huta lafiya.